wanda kuma yake daidai da biyu ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan masallaci na gwallaga cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Isra a yau za mu tashi daga kan aya ta tara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما نعم Allah ta'ala ya ce inna hazal alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi mikewa mafi zama daidai wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat kuma yana albishir ga mu'minai waɗanda suke aikata ayyuka na ƙwarai anna lahum ajran kabira cewa lalle suna da wani lada mai girma wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati kuma da cewa lalle waɗanda ba ta imani da ranar lahira A a'tadna lahum azaban alima mun musu tanadin wata azaba mai radadi a jiya ayar karshe gabar karshe ta wannan aya ba mu ba fassara kuma ba mu yi bayanin ta ba inda Allah ta'ala ce ina ahsantum ahsantum li anfusikum وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا وقبر وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا من سن جهنم تزمو شمفتا ga waɗanda suke kafirai wannan ayar za ta ɗauki ma'ana biyu wato kalmar hasira za ta ɗau ma'ana biyu kowace ma'ana ta zo a cikin alkur'ani to kowace ma'ana daga cikin ma'anonin nan guda biyu akwai ta a cikin alkur'ani na farko shine hasira ya zama da gashin shimfiɗa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ga min jahannama mihadun wa min fawqihim gawashi lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa ta jahannama sannan zai ɗauki zai ɗauki ma'anar wato hasira ai makanun mahsur wato gurin da za a shigar da su a tsare su a ciki zama matsara kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza ulqu fiha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura idan aka sanya su a ciki a wani guri wanda yake mai kunci wato inda za a sa su guri ne mai kunci kuma a tsare su a ciki saboda haka hasir zai iya daukan bi ma'ana mahsur zai kuma iya daukan bi ma'ana mihad wato shimfida ubangiji ta'ala ya sanya jahannama ga waɗanda suka mutunce masa ta zama ita ce shimfidar su ranar gobe kiyama tirda wannan shimfida sannan ubangiji ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa ga tafarkin da yake mafi miƙewa mafi zama miƙe mafi zama daidai a nan za mu ga Allah ta'ala ya kawo batun alqur'ani a baya can farkon sura ya yi batun attaura wa ataina musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'il alla tattakhidhu min duni wasila mun ba wa nabi Musa littafi shine at-taura waja'alnahu hudan li bani isra'il muka sanya at-taura ta zama shari'a ga banu isra'il shine Allah ta'ala kuma sai ka maganar al-qur'ani da shi ba shari'a ne kuma shari'a da take cikin al-qur'ani ta fi shari'a da take cikin at-taura Allah ta'ala ya bada labarin cewa ya bawa wa banu Isra'ila at-taura wanda da a ce sun yi aiki da abin da yake cikinta to da abin da ya same su na bala'i da musifa da tashe-tashen hankula ba same shi ba bai same su ba saboda at-taura ta kunshi haske ta kunshi shari'a amma da suka karkacewa koyarwar at ga irin abin da ya biyo baya Allah ta'ala ya aiko musu mutanen da suke masu tsananin karfi wanda suke ulu ba'sin shadid masu tsananin karfi fa ja su filal diyar falamma ja'a idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fa ja su filal diyar ubangiji ta'ala ya aiko musu mutanen da suka fi karfin su suka mamaye su suka cinye su da yaki suka azabta su to anan Allah ta'ala yana gaya wa wannan al'ummar cewa to ya bata abin da ya wanda ya bawa banu Isra'il don haka idan za su riƙe abinda Allah ta'ala ya ba su to babu shakka ba za su bace ba abinda Allah ya ba wa banu Isra'il da su rike shi da ba samu kansu cikin wannan wahalar ba saboda akwai shari'a a cikin sa to abinda ya ba wa wannan al'umma ya fi zama mafi shari'a sama da wanda ya ba wa sama da wanda ya ba wa banu Isra'il ce inna hadha qur'ana qurana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani aka kawo harafin harfin tauki adatu tauki inna inna galibi akan karfafa magana ko dai saboda akwai wanda yake inkarin ta akwai wanda bai yarda ba saboda ta sai a karfafa masa magana cewa haka take tabbas haka haka magana take ko kuma akwai wanda ake so ya ƙara fahimtar muhimmancin maganar sai a ƙarfafa masa maganar da wani harafi wanda yake nuna karfafa zance to anan akwai waɗanda suke inkarin alqur'ani gaskiya ne suna inkarin cewa magana ce daga Allah don haka suna buƙatar a gaya musu cewa tabbas wannan magana daga Allah ne don haka za a zo da kalmar da da lafiya abin nan da adad da harafin inna sannan su ma mu'minai a gaya musu cewa wannan alqur'ani wani abu ne da yake da girma ya kamata su himmatu da shi su damu da shi su bashi muhimmancin da ya dace saboda haka dan a nuna musu muhimmancin sa nan ma za a kawo harafin inna fi inna sanda aka fito da sunansa baro baro fi inna hadha alqur'ana sannan ga abin ismul ishara hadha domin ya koma zuwa ga abin da aka saukar a lokacin da alqur'ani a lokacin da aya take sauka ko a lokacin da ayat ta sauka ba a gama saukar da alqur'ani duka ba an dai saukar da wani bangare nashi saboda ka haza dinnan ko ta koma zuwa ga bangaren da aka saukar shi wannan alqur'anin da kuka riga kuka sani ko kuma ta koma zuwa ga alqur'anin gaba daya bi itibari ma sai kun saboda al'umma za ta zo daga baya ta karanta alqur'anin bayan an gama saukar da shi gaba daya saboda ka wannan alqur'anin da yake gaban ku wanda kuka san shi ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa lillati hiya aqwam anan an shafe al-mawsuf din an shafe al-mawsuf ba a faɗi shi abin da aka sifanta ba sai aka ce allati kawai ba a ce litsariqin lati ba ko lilmillatin lati saboda shafe shi anan a ka'idar larabci ya fi zama balaga wato balagar ta fitowa sosai sannan kuma akwai ijaz wanda shi ma wani bangare ne na balagan larabci akwai takaita magana sannan akwai nuna girman abun galibi a larabci aka koye abu to ana so a nuna maka girmansa don haka Allah ta'ala ce wannan alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi miƙewa daidai ita ce mafi miƙewa daidai ko da kuwa akwai annabawa da Allah ta'ala ya aiko ya ba su littattafai to abin da ya bama wannan al'ummar ya fi fito da abubuwa fili dalla dalla daki daki domin babu wani littafi da aka yi bayani na shirya bayani filla filla da kowa zai gane kamar alqur'ani saboda bayani ne da kowace irin tabaka kowane irin aji na jama'a za su fahimce shi bayani ne da waɗanda suke a suna da zurfan ilimi za su gane abin da ya kunsa bayani ne na waɗanda ilimin su ba mai zurfi ba su ma za su fahimta bayani ne da mutanen birni za su gane mutanen ƙauye za su gane mata da maza kowa zai fahimta sai dai idan ba a karanta masa ba saboda bayani ne wanda yake filla filla daki daki yana shiryar da dukkan wani wanda ya saurare shi don haka alkur'ani shiriya ce shiriya ce da take zuwa da take nuna wa mutane gayar da ubangiji ta'ala ya halicce su saboda ita wato bautarsa Ƙur'ani yana kai ka ga wannan gaya ta ka fahimci ya zaka bauta wa Allah sannan zai yi maka jagoranci har zuwa aljanna zai yi maka jagoranci ka samu sa'ada ta nan duniya ka samu ta lahira a anan da aka ce ya da lillati a aqwam kalmar aqwam anan af'alu tafdil ba yana komawa ne ga ita gayar ba ita gayar ɗaya ce ita ce aljanna kowa abin da yake so ya samu ta hanyar bautar Allah shi ne ya samu aljanna waɗanda suka gabace mu wato sun bauta wa Allah domin su samu aljanna ga waɗanda suka zo a cikin wannan al'umma su ma za su bauta Allah ne domin su samu aljanna saboda haka a ta fuskar gaya duk abu ɗaya ake hari dukkaninmu muna harin aljanna ne muna hanin yarda Allah ne yadda waɗancan na farko suka yi hari to haka ma na ƙarshe su ma suna harin yarda Allah ne to ba a nan ne fifikon yake ba fifikon ita kanta hanyar da take kaiwa zuwa ga wancan hadafi ga wancan manufa ta mu ta fi ta su zamowa fili ta fi za su zamowa miƙe tocar ta fi ta su zamowa mafi kamala duk da cewa Allah ta'ala ya ko annabawa ya ba su amma abin da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kamala shi yasa babu wata babu wani sha'ani da ya shafi dan adam da musulunci bai yi bayani yadda ya kamata a yi bayaninsa ba saboda tun daga abin da ya shafi aƙida, dangantakar bawa da mahaliccinsa dangantakar halitta da wanda ya halitta da sanin sifofinsa da yadda yake da girmansa da matsayinsa ya yi bayanin wannan bayani cikakke da yadda ya zo da Tauhidin Rububiya, Tauhidin uluhiyya Tauhidin asma'i was sifat ya yi wannan bayani kuma dukkan wani wanda zai karanta alkur'ani zai gane rububiyar ubangiji zai gane uluhiyarsa zai gane sunayensa da sifofinsa qur'ani yayi wannan bayani fiye da kowane littafi da aka saukarwa a doron kasa haka na alkur'ani yayi bayanin annabawa da Allah ta'ala ya aiko da irin gwagwarmaya da suka yi da fama da suka yi da tirjiya da suka sha suka shata daga daga al'ummominsu da yadda Allah ta'ala ya ba ya ba su nasara ko dai al'ummar wani bangare ya musulunta ko suka ki musulunta daga baya Allah ta'ala ya halaka su ya bawa annabawan nasara Qur'ani duk ya yi bayanin wannan daki daki cikin wani salo wanda zai sa ka dandani irin darussan da suke cikin irin waɗannan labarai Qur'ani duk ya zo da wannan haka nan Al-Qur'ani ya zo da batun zamantakewa tsakanin miji da mata ya faɗi yadda ya kamata miji ya zauna da matarsa da yadda mace ta zauna da mijinta qur'ani yayi bayanin wannan daki daki haka na alqur'ani yayi bayanin yadda mutum zai yi mu'amala kan uwansa ta cinikayya mu'amala saye da sayarwa mu'amala alkawarurruka da yarjejeniya da za a kulla to alqur'ani yayi batun wannan kamar yadda yayi batun alakar da ke tsakanin shugaba da talakawansa da yadda talakawa suke da wato suke da shugabansu da abin da yake tsakaninsu na haƙoƙi don alƙur'ani ya yi wannan bayani ya yi bayanin kowane irin bangare na rayuwa na tattalin arziki na zamantakewa na lafiya babu inda alƙur'ani bai yi nusarwa ba ya nuna wa ɗan adam yadda zai yi saboda haka alƙur'ani shiriya ce cikakkiya domin shi ne littafin karshe daga shi babu wani littafi da Allah zai sake saukarwa babu wani annabi za a sake turowa sauraka dole ne wannan alqur'ani ya zama ya cika ta ko'ina ta kowane bangare ta da ba za a samu gibi ba ba za a samu wani bangare da alqur'ani bai ishara ko bai bayanin yadda ya kamata ɗan adam ya tafiyar da rayuwarsa akan sa ba sauraka ya zama ya kunshi shari'a lillatihi aqwam sabanin littattafan da suka gabace shi tunda ba a rufe kofar annabci ba ko da wani annabin ya zo ya yi iya nashi to akwai wata damar kuma nan gaba in akwai wani tsari da ake bukata a samu a aiko wani annabin ya zo da wani bayani ko a shafe wani wanda ya gabata a kawo sabo ko a ƙara faɗaɗa wancan ƙara buɗe shi saboda haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ƙarshe alqur'ani ya zo shine wa muhaiminan alai ya zo dan ya zama ya shafe dukkan littattafan da suka gabace shi sai ya zama da shi ya zo da kamala ta shari'a shi yasa Allah ta'ala ya sifanta shi da da cewa yahdi lillati hi aqwam yana shiryarwa ga hanyar da take mafi zama miƙaƙƙiya cutar haka Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewa shirya ne tun a farkon a wani a sura ta biyu bayan fatiha sura ta biyu abinda za ka fara karantawa zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi shine alqur'ani babu kokonto a cikinsa kuma shirya ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah haka duk wani mai tsoron Allah idan ya sa Alƙur'ani a gaba to zai samu shiriya zai samu abin da zai taimaka masa wajen bautar Allah haka nan Allah ta'ala da cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ubangiji ya kirawo shi haske ce wata hujja ta zo muku daga ubangiji, kuma mun saukar muku wani haske wanda yake na tarari haske wanda yake na bayyana جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ubangiji ya ce ka ja'akum min Allah nurun wani haske ya zo muku daga Allah wa kuma wani littafi wanda yake mai bayyanawa mai fito da komai baro baro sarari yadda kowa zai gane yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam duk wanda ya bi yarda Allah ya nemi yarda Allah to da wannan littafi ubangiji ta'ala zai nuna masa hanyoyin kukuta subul salam a nan duniya da subul salam a lahira hanyoyin da zai bi kukuta a duniya da hanyar da zai kukuta a lahira alqur'ani yana nuna ma dukkan wani wanda yake sha'awar samun yarda Allah ya dibihi Allah man ittaba salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يرى فتد سودك جبي زوى تهكي بإذنه لإذن أنت ويهديه بلا فراث المستقيم وما ينا شريت سو زوى تفرق مدريك أكنا الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ta'ala yake cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin wani ruhi wani abin da zai busa rayuwa a cikin mutanen da suke matattu don annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kusan duk duniya ko ina a mace aiki saboda babu tauhidi babu sanin Allah bautar wani Allah ne ta mamaye ko ina ta bai zukata tsoron wani Allah ne yayi galaba akan zukata Allah ta ya aiko da ya saukar da wa'ayi wanda ya kira shi ruh wato ruhi za a busa wa mutane rayuwa bayan da kamar a mace suke man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha ubangiji ta'ala ya sifanta wanda ya karba shi'a ta alqur'ani ya gaskata ya aiki da abin da ya zo da shi cewa wannan shine shine rayayye shine rayayye wanda kuma ya saba masa wannan matacce ne sannan shi yake cikin haske wanda duk ya saba alqur'ani wannan a cikin duhu yake annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi yana cikin sahihi muslim yana cikin sahihi bukhari cewa misalin wanda yake karanta alqur'ani da wanda baya karanta alqur'ani kamar talin hayyi wal mayyit kamar misalin rayayye ne da mutacce rayayye shi ne wanda yake da ikon yayi abubuwa ya kujuba kujuba ya tashi ya kare kansa ya nemi abin da zai amfane shi sabar wanda ya riga mutu wanda ya riga mutu baya da kuma sauran wani katabus da zai iya yi to misalin mai karanta alqur'ani kamar misalin rayayye ne da matacce saboda haka ubangiji ta'ala ya kira shi ruhan ya kira shi ruhi sannan ya kira shi haske a cikin ayar kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nura sai da mun sanya shi ya zama ya zama haske da muke shirye ta wanda muka ga dama cikin bayinmu da shi sauraka alqur'ani haske ne amanu wa والذين wa به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه humul muflihun Allah ta'ala تعالى wanda suka yi imani da shi suka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimake shi an-nura الذي unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi saboda alqur'ani haske ne ubangiji ya ce alqur'ani littafi ne mai albarka wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ubangiji ya sifanta alqur'ani da cewa mai albarka ne ya kuma kirawo halittunsa duka cewa su bi alqur'ani su ji tsoron Allah domin su samu rahama bayan yayi maganar littafin at-taura to kamar yadda anan aka yi maganar at-taura a baya Allah ta'ala ya ce ya ba annabi Musa at-taura sannan kuma yazo da magana al-Qur'ani to haka a can ma a cikin suratul an'am wa ma qadarullahu hatta qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala al-kitaba kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna katira tukhuna wa tubdunaha wa katira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qul الله thumma zarhum fi khawdihim yal'abun ubangiji bayan yayi maganar at-taura da ya bawa annabi Musa alaihi salam sai ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun to wannan alqur'ani shi ma littafi ne da muka saukar da shi kuma wanda yake mai albarka kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nur من الظلمات إلى النور بإذن بإذن بإذن ربهم العز... إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله تعالى يقول للتابين وندبك سوكر مكا دون انك كفتنت متعليل كتكين دفاي زوا غهدك لإذن هم أبنجين سنة زوا غتفرك الله وديك العزيز وديك غابر مالو وديك شايبو ذاك القرآن shari'a ne alqur'ani haske ne alqur'ani ruhi ne alqur'ani abu ne wanda yake mai albarka Kaka duk wanda zai nemo ta shari'a ba ta hanyar alqur'ani ba duk wanda zai nemo wani haske ba ta hanyar alqur'ani ba duk wanda zai nemo ta albarka ba ta hanyar alqur'ani ba dole yana bata wa kansa lokaci yana bin hanyar da ba za ta bulle ba yana bin karkatacciyar hanya Al-ƙur'ani shi ne wanda yake hanya ce tutar alhamdulillahi alladhi nazzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja bai sanya masa wata karkata ba to dukkan wata hanya da mutum zai nemi shiriya ba ta hanyar alqur'ani ba dole ya tabbata ya kama hanyar bata ya tabbata cewa ya bi hanyar da ba za ta fille da shi ba ya tabbata cewa ya bi hanyar da ba zai tsira ba saboda haka musulmi na kwarai shine wanda yake sanya alqur'ani gaban gaba gare shi yake sanya shi a gaban gidansa duk wani motsi da zai yi yana kokarin ya san yaya shiriyar alqur'ani take shine littafin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama <coughs> ya bar mu akan sa wanda idan muna tsaya a kansa to ba za mu bace ba har abada idan kuma za mu sake shi to za mu bace har abada saboda ka kaga wannan tarbiya da musulunci ta saba tarbiyar waɗanda suke ganin cewa shehunansu za su iya karɓo wani abu daga lawul mahmud kai tsaye za su kewaye shiriyar alkur'ani su sai dai a ba su daga lawul mahmud suke samu daga Allah kai tsaye sai haddasa ne a kalbi an rabbi ce zuciyata ta gaya min ta kuma daga Allah cewa kai kana karɓar shiriyar min makhluk yana karɓar shiriyar da khaliq wato suna nufin makhluq wato annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ya koda wannan alqur'ani kai shi sai ka bi ta hannunsa yanzu suna samun shari'a ba ma sai sun bi ta kan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan kafirci ne duk wanda zai yarda cewa wanda zai iya samun shari'a kai tsaye daga Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kafirta duk wanda zai yarda cewa akwai wani da za a yi masa wani wahayi kuma bayan wannan da muke karantawa a yi masa wani wahayi a ce ga wani wahayi abu kaza ne gashi ka wa Allah da shi wannan kafiri ne wannan ko shakka babu kuma wannan dukkan malaman musulunci akan wannan babu wani malami na musulmi da ya yarda cewa wani zai yi da'awar Allah ta'ala ya aiko masa wata shiriya wani wahayi wata ibada wani sako daga sama ta hanyar jibril kuma ya zama wannan musulmi ne babu wani malamin da ya taɓa haka ka duba dukkan inda malamai suka yi bayanin ridda za ka ga abin da suka rubuta kenan yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya yi ridda ya ce an masa wahayi ko ya ta cewa an wani wahayi saboda alqur'ani shi kadai ne dukkan wata shari'a tana cikin sa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne bi ya ce mu bi alqur'ani shi ya nusar da mu yace ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wani abu ne sabanin alqur'ani kuma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma atakum wa ma atakum ar-rasulu abinda duk annabi ya zo manzo ya muku da shi to ku karbe shi abinda duk ya hada ku to ku hannu saboda haka alqur'ani shi ya kira mu zuwa ga mu rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ni koyi da shi fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim saboda haka wannan ita ce hanyar da take mafi zama daidai duk wata hanya da za a ce za ta yi maka jagoranci zuwa ga Allah in ta zama ba hanya ce ta da alqur'ani ya zo da ita ba to ka watsar da ita wannan hanya ce ta shedan hanya ce ta halaka hanya ce ta shedanu shedanu su kansu sukan yi wahayi bayan wahayin Allah akwai alwahiyur rahmani akwai kuma alwahiyush shaytani wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'ihim yujadilukum wa yanfa'uhum innakum la mushrikun وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا da شيطانو ما سنا سنا يوجونا وهي saboda haka ba za mu ki ba za mu ki yadda cewa wani ya ce an masa wahayi ba sai dai ba za mu yadda wahayi ne daga Allah ba wahayi ne na shaitan za mu yadda wahayi amma wahayi ne na ba wahayi ne na Allah mai rahama ba yace wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihat kuma yana bushara ga mu'minai waɗanda suke ayyuka na kwarai anna lahum ajran kabira suna da wani lada babba nan lada babba zai kunshi wato lada a nan duniya da kuma lahira ba wai kawai ana nufin aljanna ba a tun daga nan duniya rayuwarsu za ta yi kyau Allah ta'ala zai kyautata rayuwarsu matukar sun bi abin da alqur'ani ne yazo da shi to za su kyakkyawar rayuwa matukar suka kaucewa alqur'ani za su shiga cikin matsala arada an عن fa inna lahu ma'ishatan danka anan ذكري ana nufin ayoyin القرآن kakka ɗauka wani abu daban ake nufi ba alƙur'ani wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan zanka ana nufin wanda ya watsar da alƙur'ani ayoyin idan ka karanta su har zuwa ƙarshen su zaka fahimci cewa ayoyin alqur'ani ake magana ba wani abu daban ba saboda wasu suna amfani da irin kalmar da suka da ake zikiri sai su fassara shi da wani abu da ake yi na bid'a da musulunci bai zo da shi ba har da tsalle tsalle ana dukan kirji ana kwakwazo da sunan hikki wanda ba shi ba shi ake nufi ba ayoyin alqur'ani nan ake nufi man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هناك آياتنا دنا إلى فترة مكة أبين دا أيتي نفي دا ذكري كيسا عند الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قليل وإنهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أنا نفهم القرآن وأن دو يسك القرآن تو الله زي هذا شيء ولي موجن شيطاني وأن زي لك فتت الشيء يلا مسا وسواس كريا يرى نولا مسا كريا وأنا أبني من جو أبن ديك ملك ya kawata masa shi a cikin zuciya saboda wanda ya bi alqur'ani zai samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya sannan kuma zai samu kyakkyawan sakamako a lahira saboda ka ajiran kabira da aka faɗa a nan kada ka takaita shi kawai a ladan lahira kawai banda duniya a hannun duniya ko ba komai ba wanda duk ya rike Allah to zai samu nutsuwar zuciya zai samu kwanciyar hankali ba zai sa tsoron wani ya yi rinjaye a zuciyarsa ba ba zai sa kwaɗayin wani abu ba ya fi ƙarfin zuciyarsa saboda zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azab yana roƙon sharri kamar yadda yake roƙarwa kansa alkhairi wa kana al insanu ajula lalle dan adam ya kasance mai garaje ne anan ubangiji ta'ala yana faɗar tabi'a ta dan adam wanda bai shiryu da ta idan ya da ta to zai sai idan bai shiri ta shiriya ta alqur'ani ba to zai ta zama a ɗabi'an nan tashi ta ɗan adam Allah ta'ala kamar yadda ya faɗa mana innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai yawan zalunci ne ko mai yawan jahilci ubangiji ya faɗa mana sifofi da ya halicci dan adam da su wanda idan har ba ya samu shiriya ta ubangiji ba to za su zama sun masa illa ubangiji da ya halicci mutum shi ya san ya halicci shi ya wani irin ɗabi'u ya kinsa a tare da shi ya kinsa masa irin waɗannan ɗabi'un da yake faɗa a wannan ayar da kuma wasu ayoyi da ma ya ce wa yadda wa insanu bi sharri du'a'uhu bil khair da ada yana roƙon alkhairi yana roƙon sharri kamar yadda yake roƙon alkhairi wato yana addu'a Allah ta'ala ya gaggauto masa da sharri ya gaggauto masa da azaba ya gaggauto masa da la'ana kai ka ce eh, abin da yake roƙa din alkhairi kun san cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa yake karantawa kafirai alqur'ani yana gaya musu abin da zai iya kasancewa a tare da su idan ba su yi imani da Alƙur'ani ba ba su yi imani da abin da zo da shi ba akwai azaba da ubangiji ta Allah ta nada musu sai su rika cewa a gaggauto ta wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm alhisab da ce ya ubangiji ka gaggauto mana mu da nasibin mu da rabon mu na azabar ka san mu na azabar tun kafin alkiyama ta zo kaga idan ba dan rashin hankalin ɗan adam ba wanda bai san alqur'ani ba bai yi imani da Allah ba bai yi imani da musulunci ba ya zai rika jawo wa kansa bala'i وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم haka suka rika gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka rika cewa ya Allah idan har abinda wanda yake karanta mana gaskiya ne to kai mana ruwan duwatsu da dafa wa amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan dutse daga sama ko ka zo mana da wata azaba mai tsanani in banda wato kifewa ta kafiri da dodewar basira ka roƙi shirya mana ya Allah idan abin nan da ake gaya mana gaskiya ne Allah ka shirya da ai kai kamata to amma idan mutum kwalwarsa ta toshe fitrarsa ta birkice ta lalace shi dan ya rikirkita fitrarsa ta to ba ta zai yi ya Allah idan abin nan da suwa na suwa da suke kira zuwa gare shi gaskiya bane ka shirye da ni ta ya Allah kai mun kaza kai mun kaza kuma har gobe kuna jin irin wannan sai ga mutum ya ta karkar yana rantsuwa ya Allah in dai wannan abin kaza gaskiya ne to Allah kai mun ka rugurguza kai mun kaza ka hada ka ka zo ka fada to wannan shine logic shine mantiki na waɗanda suka gabata Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama mukun sai Allah kai mana ruwan shiriya kin sa mana shiriya kai mana ruwan duwatsu to kaga wannan garajen dan adam ne maimakon ya hakuri ya ga cewa in abin da ake gaya masa din ba tunda me na gaggauto shi abin da duk zai zo ai zai zo alƙiyama ta za ta zo me na na yin gaggawa sai ta zo tana nan tafi wannan yana daga cikin abin da ayat take nunawa kamar yadda al-har ila ayat tana nuna cewa dan adam a lokaci idan ya fusata ya yi fushi sai kaga yana yi wa kansa mummunan addu'a ko ya yi wa ‘ya'yansa ko ya yi wa matarsa ko ya yi wa ma'aikatansa ko ya yi motar motarsa ko dabbarsa ko wani abin hawansa saboda ya fita ka ga ta idan dan dan dan dan idan ne kaza kai da Allah tsine masa Allah tsine masa mai albarka in ya tsine masa albarka zaka ji dadin rayuwar kai ba za ka ji dadin ta ba haka nan motar ka da aka rubuta addu'a idan ne motar nan ka aka tsine masa albarka kana san za ka gama da ita lafiya Eh? to dan adam wani lokaci in ya fusata sai rika addu'a wani ma har ga kansa ma sai rika addu'ar ma Allah kashe kashe ni ma in huta ko kaza wannan duk alama ce ta cewa fitrar ta gurbace ba daidai take ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum an tuwafiqu sa'ata ijaba فيستجيب الله jibu Allah kada ku yi wa kawunan mummuna addu'a kada ku yi wa ƴaƴan mummuna addu'a kada ku yi wa dukiyar mummuna addu'a ka je a rashin dace ka yi addu'a lokacin da ake ansar addu'a kuma Allah ya anshi addu'a musulunci bai yadda da wannan ba ɗanka ya yi wani abu ce Allah ya shirye ka Allah ya gane da kai wannan shine abin da ya kamata ka ce masa hadaka Allah aflahaka Allah amma ba la'anta ba annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya cikin tawaga wani dabba ta ta kakarewa sai yake jan sai da tsinan ya tafi mana sai annabi ci to dakata ba za mu tafi da tsinan ya cikin mu duk da haka tsire mata albarka to ka sai da kai da ita amma ba za a tafi da tsinan ya ba kuma cikin tawaga ba ta dabba wani ya hana ka kai mata kai ka kace za ka tsine mata albarka bare ka tsine wa ƴaƴanka bare matarka bare wata dukiyarka kai mata mummunan addu'a to duk wani yana daga cikin garaje da jahilci na dan adam idan ba haka ba me zai sa ya irin wannan Allah na ta walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun ubangiji yake cewa da a ce Allah ta'ala yana ansa yawancin addu'a da mutane suke ta sharri muna addu'a da mutane suke da a ce Allah ansa ta yake yi to da yanzu ya gama da da yanzu an gama da gaba la qudiya ilaihim ajaluhum haka ubangiji yana rahamarsa yana tausayawa wa dan adam baya karɓar irin wannan addu'a sosai amma wani lokaci ana iya dacewa kuma da sa'a ta ijaba wani ce an sa hadisi ya zo cikin muslim lokacin da abu salama ya rasu na sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fuskanci ya rasu to inna ruha idza qubila tabi'ahu al-basar idan aka karɓi rai yayi sama ido yana bin sa da gani annabi ya rufe masa idan shi kenan sai za barke da kuka dan mata za a shiga wasu maganganu na bani na lalace na shiga uku to ta bani ta lalace ta shiga uku wannan mummunan addu'a ce annabi yake cewa la tad'u ala anfusikum fa tu'ammiru al-mala'ika kada ku ce za ku yi kanku mummunan addu'a kuma mala'ikun da suka halarci karɓar ransu su ce amin sau da an yi rasuwa kin ce kin mutu kin lalace mala'ika ya ce amin kira ta lalace kuma gaba ɗaya rayuwar ta zai ta lalace kaga mummunar addu'a ta yi wa kanta saboda jahilci saboda garaje shi yasa musulunci ya hana wannan wani lokaci dan adam zai rika roƙon Allah ya bashi abu kaza ya yi naci tare da cewa abin nan akwai sharri a ciki da za a wannan zai shiga wani hali zai lalace shi karan kansa ba ma saboda jahilcinsa bai sani ba zai ɗauka alkhairi ya dace ya yi ta addu'a ta shigi da fici yana neman a ta shi da addu'a ubangiji da zai shi addu'ar wannan a bashi wannan abun alhalin ubangiji ya san ba alheri ne tare da shi ba amma shi bai sani ba ubangiji ya san cewa kana zaman ka lafiya kana sana'ar ka lafiya ka ci ka sha ka tashi ba tare da ka cuci wani ba sai ka zo kana neman matsayi kana neman ka samu wani matsayi na siyasa ko na mulki karshe ka yi ta neman addu'a nan da can baka san cewa watakila wannan ne sanadiyar halakarka a baka amanar dukiyar al'umma ka ci amana wani amana ta bi ka lahira Allah ya cire albarkar rayuwarka cire albarkar dukiyarka kana zaman ka lafiya amma ka lace ka dage sai ka yi wannan matsayin sai ka rike wannan ana sai ka yi kai kuma kana kara kana kara bude kirji kana shakar iska sai ka yi ubangiji kuma sai ya sai ya kimanta addu'ar amma kai ka lace kana kamar alkhairi ubangiji ya san ba alkhairi bane saboda rashin sanin baka san ɗabi'ar wato abin da yake cikin wannan abin da Allah ta'ala ya aje ba baka sani ba saboda ka zaka nace da addu'a kamar yadda mutum ba zai roƙa wa kansa wani bala'i ba kawai saboda wai shi yana jin cewa shi zai iya jure wa kaddara akwai waɗanda suna ji da kansu <coughs> wajen suna yin ibada suna yi wa Allah da'a suna san Allah har ma suna ganin ko mai ma Allah ta'ala ya saukar musu na bala'i za su yi za su yarda da shi saboda yadda suka suka yi overestimated din kansu sun ɗauki kansu sama da yadda ubangiji ta'ala ba a ba a sa bala'i la tatamannau liqa al'adu idza laqitumuhum fasbiru shi sada kada ku rika fatan Allah ya kawo rigima ya kawo fada ya kawo yaki a sai dai in ya zo ya same ku baka tantance sai ku hakuri ku karbi kaddara ubangiji amma kan ku rika neman sa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqaw fa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun haka Allah ta'ala yake cewa sahabbai da can suna cewa a zo a yi yakin mana a zo a yi yakin mana da ya zo kuma sai gashi kuma wasu suna jin tsoro shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamannaw liqa al-adu was'alu Allah al-afiya ku Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya wannan shi ne abin da ya kamata ku yi amma wani saboda shi yana jin cewa zai iya tunkarar kowace irin karari da ka sai rika roƙon a kawo a kawo ya zo ya zo in ya zo ya fitinu akwai wani da ake kira samnun al-muhib taken sama kenan al wai al-muhibbu lillah tsananin san Allah in ya zauna yana ba ku wato bayani akan san Allah da soyayyar Allah kowa sai jikinsa ya jike da hawaye don haka sai wata rana sai yake cewa walaita li fi siwaka hazzun fa kaifa ma shi'ta fabtalini abin da yake cewa baya neman wani abu a gurin wani ba Allah ne. sai yake ce ubangiji don haka duk abin da ka so na bala'i ka dora mu yayi magana da farko mai kyau walaysa li shi shuraka haqqun ba na bukatar wani abu a gurin wani ba kai ba wannan magana ce mai kyau amma kai ba ma shi ita faftali ne duk yadda ka so ka jarrabe da Allah ta'ala ya so ya jarraba shi din sai ya rike fitsarinsa sai ya rike fitsarinsa yau zai yi gobe zai yi jibi zai yi al'amari ya shiga ya shiga wani hali na anika yi yawo ya rika yi makarantun allo inda yara kanana suke karatu yana raba musu kwakwa yana tafi mai addu'a ud'u li amlikum al-kazzab haka yake cewa ta Allah ku taya baban ku makaryaci addu'a ku taya shi addu'a Allah ta kan masa mara bai samu lafiya ba sai da aka kan masa mara to kaga wata ya jaraba ce da za ka ɗauka ba ta kai ta amma ya san cewa akwai jaraba. ka ba a yi wa Allah irin ba ka rika roƙon Allah ka azaba wani shi ma da ya irin wannan Birki ya ka yi shi Allah duk abin da ka so ka jarrabe ni shi na amince na yarda wato irin wai zai karbi rida rida bi qada'illahi wa qadarihi hmm. zai gwada imanin ba a gwada Allah da ya jarrabe shi birgima ya rika yi yana birgima yana faduwa a cikin ƙasa yana birgima a ƙasa kamar miciji yana cewa ya rab ya rabbi tub ya rabbi tub ya Allah na tuba na tuba kwana goma sha hudu kawai ya tafi biyu sannan aka saki marasa saboda haka irin wannan duk gaggauto da wani abu ne da Allah ta'ala mai zuwa maka yasa annabi yake sallallahu alaihi al'afiya to ki Allah ya ba ku lafiya ya ba ku zaman lafiya wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair ce wa kana al-insanu ajula dan adam ya kasance mai gaggawa ne man da gaggawa aka halice shi kullu al-insan min ajal sai an halice dan adam mai gaggawa wannan yana cikin sifofi da Allah ta'ala ya dan adam da sunan tawaya saboda dan adam halitta sa ba irin ta mala'ika ba mala'ika halittarsa halitta ce wacce take gaba ɗayanta kamala ce babu wani abu na rabon shi da hali ko ka saboda haka yadda kake shakan numfashin da haka suke haka suka mai da ibada idan ka san ba za ka iya cewa shakan numfashin nan ko ka gaji da shi ba ko ya dame ka kai yau ba za ka shaka ba kai yau za ka yi hutu kai ka a kana ji to larura dole ka shaka da ma za a ɗan rike ka ka rika fuzge-fuzge kenan za ka dan da hancin ka rike bige bige kenan sai ka sai ka fitar da kanka ka shanya to haka suka ɗauki, suka dau ibada haka take a gurin mala'iku la ya'tuna ma ba amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun amma ɗan adam ba haka bane da Allah ya halice shi na kana zaluman jahula ya halice shi zaluman ne kuma jahulu wa khuliqa al-insanu ya halice ɗan adam mai rauni ne إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ألا يا أهل الشدان أدم نبيئا هلسة تتفلقون أبنجي متى يا أهل الجيش ميتيوا فلي ميتان كي إذا مسه الخير إذا مسه الشر جزوعا يوم شري وانا أبو مالا دادي يساميشي سيدا ميوم قرمته ميوم راكي ما هي زمامي حقودي بقى wa idza massahu alkhairu manu'a lokacin da alkhairi kuma ya same sai zama mai mamaku, mai ruwa mai kankamewa wannan duk dabi'a ce da ubangiji ta'ala yake halittar dan adam da ita babu abin da zai raba shi da wannan sai idan ya koma ya rike shari'ar Qur'ani sai yasa da Qur'ani ya faɗi da Allah ta'ala ya faɗi shari'ar Qur'ani sai ya faɗi dabi'a ta dan adam wanda zai tafi hanyar al da zarar ya saki hanyar al to zai koma zai koma kan waɗannan ɗabi'un da ubangiji ta'ala ya ce ya halicce shi da su shi yasa duk mutumin da ya rasa shirya ta alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk abin da aka ce yayi kai mamaki ko menene a ce ga wani nan arne ne amma ya kashe kansa saboda wani abu da bai takara karya, kare saboda kawai an fata masa rai ko babansa ya masa faɗa ko babansa ta masa faɗa shike nan sai je rataye kansa ko ya je jaraba bai ci ba shike nan sai rataye kansa kai mumini za ka yi mamaki a kai zai haka amma inda ka ka tuna cewa alqur'ani da man shike yi sa mutum ya zama mai mistake wannan ya rasa wannan shirye dan ne ba zai cikin duhu yake rayuwa ba gamme ya yake bai san inda yake saka masa ba da haka komai ba zai iya yi saboda haka ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam babu kuma abin da zai raba dan adam da waɗannan abubuwa zai komawa ga Allah Allah ta'ala ya ba mu dacewa da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh